To a sarfili da farko dai ina so in ce wannan taro dai tintina an buɗe shi tun sha biyar ga watan Satumban nan. Amma ba a zo ainihin taron kolin yau ba wato sai yau a tarurrukan da aka dinga yi a baya na share fage ne da aka dinga yi a gefen taron kafin a zo yau kenan ashirin takwas ga wannan wata na Satumba. Inda yau ne za a ainihin ko kuma in ce ake kan ainihin muhawara a ga zauren majalisar ɗinkin duniya inda ake tattauna kan batutuwan da suka shafi dawamammun ra'ayi raya kasashe eh, wanda aka fi sani da sustainable development goals kenan da aka shata wanda ake so ƙasashen su zo yau su amince da su yanzu haka ana kan gudanar da wannan taron da farko shi sakataren majalisar ɗinkin duniya wato banki mun shi ya fara yin jawabi akan buɗe taron na yau kenan na koli wanda ake yin shi a karo na saba'in wato taron ya karkata ne kan batutuwan waɗannan da na gaya maka na muradin raya wato ƙasashe ɗin. To Malam Muhammad akwai wani batu da za a tattauna da ya shafi matasa a wannan taro da ake yi? Eh lallai kuwa akwai abin da ya shafi matasa tun da kaga misali eh, mu ce kamar abin da ya shafi samar da ayyukan yi wanda ake ganin matasa da dama ba su da aikin yi na ɗaya daga cikin waɗannan dawamin muradu da aka shata na raya ƙasashe. ta yadda za a samu ma matasa aikin yi da za su dinga yi domin su zamanto sun kasance masu dogaro da kansu sannan akwai batun ilimi ma wanda shi ma na san ya shafi matasa kwarai da gaske ta yadda za a dinga samun kowa ya samu damar samun ilimi ba tare da ya wahala ba kuma sannan a samar da daidaito tsakanin maza da mata ya zamanto idan adadin maza kashi hamsin ne cikin ɗari ke zuwa makaranta ya zamanto kashi hamsin ne ma mata a ɓangaren suke zuwa makaranta to duk waɗannan abubuwa dai sarfilu su suka shafi abin da ya dangai wato ya danganci a batun matasa sannan baya ga akwai batutuwa da suka shafi kamar a kare muhalli da yadda za a ɗauki matakan yadda za a samar da matsalar kawar da matsalar sauyin yanayi da ake fuskanta to waɗannan abubuwa dai guda goma sha bakwai ne amma kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ake tattauna a kai amma mafi mahimmanci a cikin waɗannan batutuwa waɗanda kuma suka fi shafan yankunan mu wato ina magana kamar abin da shafi Najeriya jihar Kamaru Chadi shine kamar batun tsaro batun kawar da yunwa batun kawar da talauci batun samar da ingantaccen ingantaccen kiwon lafiya ta da za a samu dai wato a shawo kan wannan matsaloli kowane shugaban ƙasa in ya zo zai bayani ne game da abin da ya shafi ƙasarsa in za ka da nake magana da kai ɗin nan na fito na bari shugaba barack obama na amurka yana bayani kan abin da ya shafi ayyukan ta'addanci yadda ake samun yawaitar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a sassa daban-daban. To, kamar yadda ka ce duk wakilai daga duk faɗin duniya sun halara a wannan da shugabanni da wakilansu sun zo wannan taro. Shin eh. ina waki shugabannin Najeriya da wakilansu suna gurin wannan taro? eh lallai kuwa shugaban najeriya yana nan a wannan zauren taro ba zai yi bayani ba sai nan da misalin karfe uku na nan birnin new york wato kwatankwacin daidai kusan karfe takwas so in ce tara da kenan na yankin najeriya inda shi ma zai fito wannan zauren majalisa ya yi bayani kan batutuwan da suka fi shafar ƙasarsa ko kuma ƙasashen da suke yankin sannan kuma ya ba da shawarwarin yadda ke ganin ya kamata a shawo kan matsalar sannan baya ga shi kuma shugaban kawana ma zai zo yi magana amma shi zai ma yi magana ne kafin ma shugaba buhari shi ma zai fito ya yi bayani kan abubuwan da suka shafi wato kasarsa kuma na san inda za a sami wato alaka kusan tsakanin bayanin shugaba buhari da shugaba polibiya na kamar shi ne matsalar boko haram da ke addabar wannan yanki na kasashen guda biyu. To madalla a Muhammad kada ka yi nisa za mu zo da zarar shugaba ya magana za mu tuntuɓe ka domin mu ji ƙarin bayani akan wannan biki da ake yi. To, to, madalla.